cewa yanzu ne ɗansu ya aure mace mai sanin darajar mutane ba masu 'yan uwansa kaɗai ba wadda take mutunta su da girmama su ba ta da wulaƙanci balle nuna ƙyama gare su saɓanin surayya da bata ɗauke su a bakin komai ba sai a matsayin gidadawa 'yan ƙauye marasa daraja tana musu wulaƙanci da nuna ƙyama a gare su to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci duk wani ɗan uwan dr khalil idan ya zo gidansa sau ɗaya ba zai sake marmarin dawowa ba saboda irin halayyar da za ta gwada wa mutum Sukam suna addu'ar allah ya sa wannan yarinya mai hankali da ya auro ta zama sanadiyar da zai dubi al'amarin mahaifiyarsa ya tallafe ta ta ji daɗin arzikin da Allah ya bashi saɓanin yanzu da wasu ne suka fi ta cin gajiyar arzikin nasa to ko da suka isa gida labari ne mai daɗi suka yi ta faɗa a kan amaryar likita wato ma'isha har ummansa ta dinga jin daɗi ya sami mace ta gari a zuciyarta tana ta addu'ar Allah ya sa wannan kyakkyawar halayya da ake ta faɗa a kan amaryar nan haka take a zahiri da baɗininta kada a sami akasi sai ta zanga jin ƙaunar yarinya aranta ta dinga fatan yin ido hudu da wannan yarinya za ta mai da ita tamkar ɗiya cikinta ko surayya ma haka ta maida ta amma sai suka yi mata butulci suka yi manaƙisar da suka raba ta da tilon ɗan nata wanda ya zamo shi ne sanyin idanunta a yanzu kasancewar ba ta da uwa da uba a raye. To, ɗaurin auren ma'isha ya tashi hankalin lamir matuƙa saboda duk zuwan da yake yi gurin tabbata taba shaida masa za ta yi aure ba hakan nan bai taɓa jin ko a wani guri za ta yi aure ba sai dai kwatsan wani abokinsa yake shaida masa an ɗaura mata aure da yake abokin a unguwar yake gidansu babu nisa da gidansu ma'isha karyata abokin nasa ya yi har yana surfa masa zagi abokin ya rantse masa hadda ya je ya same shi a gidansu ya nuna masa katin auren wanda ya amso gurin wani abokinsa don ya nuna wa lamir kila zai fi yadda ya riƙe katin zuciyarsa na tafasa wata irin zufa na tsatsafowa a ƙofofin jikinsa ya miƙe cewa abokin nasa yana zuwa falon dadin sai ya nufa riƙe da katin da hutawa kawai ya ce mahaifin nasa tare da mika masa katin yana cewa dadi duba katin nan ka gani wai na auren ma'isha ne yau da rana aka ɗaura mata aure ban sani ba ko kai ka sani dadi sanata ya amshi katin ya duba sannan ya buɗe wani littafi da ke gefensa ya ɗauko wani katin iri ɗaya da wanda lamir ya bashi ya haɗa ya miƙa wa lamir ɗin yana cewa na sami labarin ɗaurin auren ga katima an kawo mun har na halarci ɗaurin auren kai ya kaɗa kai yana wani irin huci babu wanda ya gaya mu ko cikin satin nan na je gurinta akan magana aurenmu sai ya ce mun ta in yi haƙuri za ta sanar da ni abinda ta yanke za ta kira ni a waya ni kuma sai na bata iska kada ta ga ina matsa mata ashe ta zaɓi miji ni ne kawai ta kife a kwando ta banna ina jiran tsammanin kiranta to me sai ta gaya maka za ta yi aure baka ganin kila tana tsoron kada ka sa a sake ɗauke ta ka ɓoye ta ne ya sa ta rufe ka bai bai yan kuwa haka ne nufinta ta yi gaskiya ban ga laifin ƙin gaya maka da ta yi ba ka riga ka ɓata ka da tsalle ni ban ga laifin ɓoye maka da suka yi ba ya yi magana cikin sigar damuwa amma dadi ko don albarkacin na na ban cancanci a gaya mun ba abun da ya faru ai ya riga ya faru ya kuma wuce na roƙe ta afuwa kuma ta ce ta yafe mu to me ne mummunan kulli irin haka ko ba komai ai mun haɗa jini ni da ita sanata ya numfasa yana ɗan murmushi irin nasu na manya ya ce abukan ai ya wuce wannan kuma ba wani mugun kulli ba ne kai ne kake ganin hakan da ta yi a matsayin mugun kulli ni a ganina sun yi hakan ne don rigakafin faruwar wani abu da ba a fatan ya afku kai tun da ba mugun kulle a zuciyarka sai kawai kai musu fatan alheri da fatan zama lafiya a wurinsu idan ma kana da wani ihisani da kai niyyar yi mata sai ka aika mata da shi tare da fatan alheri kuma kada ka kuskura wani mummunan abu ya shiga zuciyarka game da ita in har da gaske kake yi cewa ka tsarkake zuciyarka a kanta ina fatan za ka yi haƙuri da rasa aurenta da ka yi a karo na biyu ka mance da ita a matsayinta na matar wani a yanzu ka yi fafutukar gina taka sabuwar rayuwa auren mai inganci da nagarta ka nemo nagartacciyar mata ka yi aurenka shine cikar addininka da cikar martabarka ya sauki ajiyar ya ce shikenan dadi insha Allahu zan yi amfani da nasihar ka na gode ka taya ni addu'a Allah ya bani mace ta gari kwatankwacin ma'isha mai komai irin nata cikin tausayinsa sanata ya ce zan yi maka addu'a insha Allahu za ka sami macen aure fiye da ma'isha ai abun na Allah ne amma fa idan ka tsarkake zuciyarka don ba zan gaji da gaya maka haka ba don tsarkin zuciya yana da muhimmiyar rawar da yake takawa a rayuwar mutum ya ce in allah ya da zan kiyaye ka taya ni da addu'a to ko da lamir ya koma ɗakinsa gurin abokinsa mika masa katin ne ya ce ashe dadin mu ma ya san da maganar har ya je ɗaura auren na haƙura kawai allah ya bani wadda ta fita abokin nasa da bai so a ce ya haƙura ba don yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zuga shi a wancan lokacin ya aikata wa ma'isha abin da ya aikata a matsayinsa na abokinsa da ke unguwa ɗaya da ma'ishan hakan ne ya ba shi damar da ya dinga samun kuɗi a gurin lamir ɗin sai yake kawo masa rahotanni har da na karya a kanta shi kuma sai ya dumbuji kuɗi ya ba shi na tukuicin rahoton da yake kawo masa. wannan karan sai ya kawo masa rahoton a ƙwararren lokaci kuma da wuya zai sami irin tukwicin da yake samu sai kuwa abokin ya ce yanzu ka haƙura kenan maganar ka haƙura ma ai bata taso ba dole za mu san abun yi ya ce abun yi wani irin abun yi abun yi kenan in haƙura da ita haka dadi ya gaya mu in yi fatan allah ya bani wadda ta fita mu ban magana ta kawai yanzu a matsayin matar wani take gwiwar abokin nasa a salube babu kwari ya sallama da shi ya tafi yau kam zuwansa babu nasara bai samu yadda yake so ba balle ya samu takwicin kuɗaɗe yadda yake samu to lamirar kulle kansa ya ɗakinsa ya dinga kuka da hawayensa na rashin ma'ishi da ya a karo na biyu wanda yana ganin ya sami babban gibi a rayuwarsa don a ganinsa aurenta shine farin cikinsa iyayensa ba su san halin da yake ciki ba har sai da yamma ta yi ba su ji ɗuriyarsa ba shine mominsa ta sa a duba shi kanwarsa nazma ce ta iske shi kwance magashiyan cikin halin rashin lafiya har ya fita hayyacinsa da gudu ta je ta shaida wa momin tasu su ma da hanzari suka iso bangaren nasa ganin halin da yake ciki ne ba su kira likita ba kawai suka wuce da shi asibiti a can asibitin ne sanata yake shaida wa matarsa musabbabin ciwon ɗan nasu ranta a ɓace ta kaɗa kai tana cewa kai jama'a wannan wani irin so ne zai hallaka mana yaro na gode wa allah ma da ta yi aurenta dole ya haƙura ya saka wa zuciyarsa salama ina dalilin wannan fitinar so ni ban taba ganin irin haka ba sanata ya ce ato idan ya ji sauki sai ki zaunar da shi ki gaya masa gaskiya ya taushi zuciyarsa ya manta da yarinyar nan tun da ta zama matar wani shi ma ya nemo tasa mata ya yi aurensa sai da lamir ya kwana uku a asibiti sannan aka sallame shi suka koma gida to yanayin da ya mai da kansa na zama shi kaɗai ya killace kansa a ɓangaren sa ne ya sa iyayen nasa suka sa ana tai masa addu'o'i don a ganin su zai iya yi wa kwakwalwarsa illa idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba cikin hukuncin allah ba a jima ba kuwa ya dawo hayyacinsa ya ci gaba da gudanar da harkokinsa kamar da har ma ya soma shirye-shiryen tafiyarsa karatu ƙasar waje wani kiran gaggawa aka yi wa dr khalil a asibiti a lokacin dare ne wajen magariba haka gab da za a yi isha'i ya sami ma'isha a kicin ɗinta tana dafa masa ruwan shayi mai kayan ƙamshi ya ce zan je asibiti ana min neman gaggawa ba zan daɗe ba in sha Allah Ta ce fuska cike da shagwaba ta ce asibiti ba hutu kake yi ba yi eh, hutu nake yi amma wani abin idan ya zama dole sai ni dole ne din za a nemo ki hakuri eh, ceton rai zan je ba zan daɗe ba ko ma menene zan kira in sanar da ki ta ƙara narkewa ni dai wallahi tsoro nake ji kada ka tafi kwana ya kama ka ba zan iya kwana ni kaɗai ba ya so malallashinta a yi ba zan kwana ba in ma na kwana tsoron me zaki ji ga mai gadi a bakin gate ga antinki a gidan ita ma ba ita kaɗai ba ce gara ma ki saba don wani lokacin ina can ɓangarenta kuma ba yanayin aiki na ba wanda za a iya neman in kwana a kowane lokaci ko tsakar dare ne nan fa idananta suka kawo ruwa za ta yi masa kuka ya kaɗa kai yana ɗan murmushi ya ce to shirya mu tafi tare me abin kuka haka kurin zaki min asara hawaye ki zuba mana shayin a plus mu wuce da shi bari in sa a kai mana abincin mu mota sai mu ci a can idan kwana ya kama mu sai mu kwana a ofis din shikenan kuka ya kare ko ya sa hannunsa mai taushi yana share hawa da ke kokarin zuba a idanunta sai ta hau dariya ta ɓoye fuskata a kirjinsa ya ce ai sai na gaya wa surayya kuka kika saka min shi yasa zan tafi da ki ce don allah kada ka gaya mata so kake ka bani kunya ko ya ce eh mana, babba da ke kina kuka sai an je da ke unguwa ki zauna zan siyo miki tsaraba chocolate da maƙi ka faɗa irin na yara ta ce ni dai naki ka je da ni kawai ko in yi ta kuka in ƙi cin abinci kuma ba zan yi bacci ba har ma wanka ya ce eh, lalle abin naki babba ne to da kyar ta iya tuna masa kiran da ake masa asibiti bayan ta ya shiga da sauri ya watsa ruwa ya canza kaya ita ma ta yi nata shirin ta ɗora after dress a saman kayan ya dube ta ya ce ki ƙara da rigar sanyi fa ta yi mu kwana a can kin dai san asibitin mu da sanyi ta ɗauko wata jibgegiyar rigar sanyi mai jikin mage ta ɗora bisa after dress ɗin sai ta ƙara ɗora dogon hijabinta a kai ta sa safa da takalmi sawu ciki ta ɗaura niƙaf ɗinta yana tsaye duk yana kallonta ya saki murmushi ya ce ustaziya matan likita wallahi kin burge ni haka nake son macen da ke ɓoye sirrin jikinta sai ga mijinta kaɗai za ta bayyana amma a tafi da ɗan minisket ɗin nan ko da 'yan rigar baccin nan idan kwana ya kama ma a can sai ki sa min a ofis ɗina. ta bude idanu tana kallonsa ta ce rufa ni ka saya ni bisa tsautsayi wani ko wata su shigo ofis ɗin su ganni ya za yi ha ba waye zai shigo min ofis ba tare da na bashi izini ba in ma za a shigo sai ki ɓoye min kaya na" cikin wannan zurme mai hijabin murmushi kawai ta yi ta ɗauki yar jakarta mai siririn hannu ta zuba wasu 'yan tarkacenta ta nufi kicin ta ɗauko flas ɗin shayin ta saka a cikin kwando da duk wani tarkace da za su bukata ya ce ta rufo musu ƙofofin ta same shi gurin surayya sai su wuce a falo ya sami surayya tana kallo ya dube ta ya ce wani emergency call wato kiran gaggawa na samu daga asibiti haɗa mana abincinmu a kwando za mu ci a can ki sauri da allah na ga ana ta kirana ta miƙe tana cewa kai da wa za ka tafi ba dai amarya ba za ka kai ta tasha sha sanyinku na asibiti eh, da ita zan tafi wai tsoro take ji kada in je can in kwana ba za ta iya kwana ita kaɗai ba murmushi ta yi tare da taɓe bakinta da yake ta juya baya tana tafiya zuwa kicin ta ce da gaskiyarta gara ka tafi da ita amarci kwana hudu kacal har za a fara barinta ita kaɗai ko ni ce ba zan yadda ba amma a ranta sai cewa ta yi hmm, lalle yarinya za ki gane baki da wayo don yana kwanaki bakwai zan amshi mijina dama aransa na baki sai dai a nemo mai taya ki kwana ya biyo ta kicin din yana cewa au ke ma zuga ta zaki ta manne min sai ta bi ni eh, kamar zan gudu ko idan na tafi ba zan dawo ba tana zuba food plus din a cikin basket tana cewa yo amarci ai kamar zuma yake wa zai yadda ana lasa masa a daina ai gara a kai geji sannan a ɗan dakata yarare ta ce au nan kika juya zancen to mu har yau ba mu lashe zumar komai ba za dai mu lasa nan gaba maganar da ya faɗa ta haskaka mata inda ya dosa wato shi ya sa take ganinsa wani iri ba walwala sosai amarya ta zo cikin yanayin da angwaye ba sa so kada kai kawai ta yi tana murmushi ya ce wai murmushin me kike yi ne ko ni kike yi wa kina jajanta min har mugunta ko ni dai ba da kai nake yi ba mu je in raka ka na ji ana sallama kila ita ce ta shigo a cikin falon suka iske ma'isha kanwar surayyan ta buɗe mata falon da ta je sallamata sannan anti surayya ya gajiyar aiki na aiko zan taya ki har kin gama dan allah ki dinga kira na muna yi tare ai ba zai yi in baki da hidima ke kaɗai ba ta murmusa a ba komai aikin ba yawa ne da yake ga su hindu da mai aiki na suke taya ni ba matsala ai to da kanta ta ɗaukan musu kwandon kayan abincin ta raka su har bakin mota sai da ta ga tafiyar su sannan ta koma gida zuciya ta cike da tsabar kishi akan irin wannan riritawa da mijinta ke nuna wa amarya